radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Daga nan Tahiran na Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jiran shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa Wannan dai su ne shirin shirin da muke ɗauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci, amma kafin duk waɗannan sai an fara da shirin shirin na ko san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. kokun san. Jama'a masu rare Assalamu alaikum. yau lahadi goma sha uku ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya dari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu wari ko kun san cewa shekaru talatin da uku da suka gabata a rana irin ta yau margayi imam kuma ne fitar da fatawa ta hukuncin kisa akan marubucin nan na kasar indiya salman rashidi wanda ya yarda daga addinin musulunci kuma rubuta littafi mai suna ayon shaidan wanda a cikinsa yake tozarta abubuwa masu tsarki abin girmamawa ga musulmi waɗanda suka haɗa har da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma alkur'ani mai tsarki salman rashidi ya sami taimako da kuma goyon baya daga ƙasashen yammacin duniya kafin ya rubuta littafin nasa kuma hakan yana daga cikin irin matakan da ƙasashen yammacin suke ɗauka domin daƙile tasirin addinin musulunci da yaɗuwarsa a cikin ƙasashensu su ƙungiyoyin addinin musulunci da malamai masu yanci a duniya sun goyi bayan fatawar ta marigayi imam khomeini da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 139 suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan fabrairun shekara ta 1883 Richard Wanga masanin adabi kuma marubucin waƙoƙi ɗan ƙasar Jamus ya rasu bayan haihuwarsa da 'yan watanni a cikin shekara ta 1813 mahaifinsa ya rasu ya tashi tun yana karami yana matukar son waƙoƙi akan haka tun a shekarunsa na ƙuruciya yake rubutun waƙoƙi akan abubuwa na ɗabi'a da kuma yanayi waƙoƙinsa sun samu karɓuwa a wajen al'ummar ƙasar jamus inda yakan halarci taruka kuma yakan gabatar da rubutun waƙoƙinsa daga bisani ya karkata zuwa ga lamura na siyasa inda ya koma yana goyon bayan masu ra'ayin sauyi a ƙasar ta jamus wanda hakan ya bakanta ran mahukuntan ƙasar musamman ma yadda rika yin amfani da waƙoƙinsa wajen jan hankulan jama'a zuwa ga manufofi na juyi da kuma sukar gwamnati tare da kare manufofin talakawa da zabarar da su akan su tashi su nemi haƙoƙinsu waɗanda aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa wanda suke da cikakken haƙƙi a cikin dukiya da albarkatun ƙasarsu bayan da aka murƙushe masu ra'ayin neman sauyi a ƙasar ta jamus a cikin shekarun 1850 richard wanga ya gudu ya bar kasar ta jamus zuwa su kasashen turai kuma bai koma kasar ta jamus ba sai bayan shekaru goma sha uku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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku lalai marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To kafin labaran ga mahimman kanunsu kasashen duniya na ci gaba da kira ga 'yan kasar su da su yi takatsantsan a ukraine ko kuma su fice daga kasar a daidai lokacin da barazanar yaƙi ke ƙara kamari bangarorin da yarjejeniyar nukiliyar iran ta shafa na ci gaba da tattaunawa a vienna a yankunan farfaɗo da yarjejeniyar hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana neman dala miliyan 130 domin agazawa yankin gabashin afirka don suka labaran kamar da za a ji su tawagogin iran da tarayyar turai sun gana a vienna inda suka ci gaba da tattaunawa mai zurfi a zagaye na takwas na tattaunawa tsakanin iran da kasashen da yarjejeniyar nukiliyar iran din ta shafa mataimakin ministan harkokin wajen iran kuma babban mai shiga tsakani a tattaunawar ali bakari ghani da enrique mora mukaddashin shugaban kula da manufofin kungiyar tarayyar turai sun gana a ranar asabar har ila yau an gudanar da taron tattaunawa tsakanin kasashen iran da rasha a ƙarƙashin jagorancin bakari kani da mikhail ilyanov a babban birnin ƙasar ta austria bangarorin dai sun dukufa wajen rubuta yarjejeniyar da kuma yanke shawara kan wasu batutuwan da suka rage kafin hakan masana daga iran da kasashen gungun na p4 plus 1 sun gana a ranar juma'a a kwamitin aiki guda uku na tattauna batutuwan da suka shafi nukiliya ɗage takunkumi da kuma shirye-shiryen zartarwa don tunkarar sauran batutuwan da suka rage a tattaunawar ta biyanna iran ta buƙaci 'yan ƙasarta a ukraine da su kasance cikin shirin gaggawa a koda yaushe wata sanarwa da ofishin jakadancin ƙasar ya fitar ta shawarci 'yan ƙasar mazauna ukraine da su kasance cikin shirin gaggawa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasar suka fara nuna su game da halin zaman ɗarɗar da ake ciki a kasar ta ukraine a halin da ake ciki dai shirin kasashen da suka buƙaci 'yan kasar su su fice daga ukraine ɗin na daɗa karuwa daga cikin su da akwai amurka jamus italiya ingila holland canada norway da kuma austria da japan da kuma isra'ila rasha ma ta kirayi wani bangare na jami'an diplomasiyar ta bisa abin da ta kira kaucewa tsokana daga abokan gaba a nasa bangare shugaban kasar ta ukraine volodymyr zelensky ya sake ya bayyana furucin da amurka ke yi game da kasarsa da cewa suna tayar da hankali to jama'a labaran duniyar na fito muku ne fa daga nan radio hausa voa wacce daga birnin tehran shugaban gwamnatin rikon ƙwaryar soji a sudan abdul fatah al-burhan ya da cewa kofar sojojin kasar a buɗe take domin shirya tattaunawa ta ƙasa da nufin cimma nasarar mika mulki ga gwamnatin demokuraɗiyya a ƙasar a yayin wata tattaunawar shugaban da aka watsa ta gidan talabijin na sudan tv alburhan ya ce sojojin kasar a shirye suke su gudanar da tattaunawa game da wa'adin miƙa mulki a kasar muddin aka cima matsaya ya ce ko ni ko kuma hukumar sojojin kasar babu wanda yake son dawoma a mulkin sudan sojojin kuma za su sakarwa fagen siyasar kasar mara da zarar an yi nasarar gudanar da zaɓuka ko kuma an cimma maslaha a kasar ya yi kiran da a shiga tattaunawa wadda za ta kunshi dukkan bangarorin kasar amma banda jam'iyyar national congress party ta tsohon shugaban kasar umar hassan albashir in shi hukumar samar da abinci da raya aikin gona ta majalisar ɗinkin duniya fao ta ce tana neman tallafin dalar amurka miliyan 130 domin taimakawa al'ummomin da ke cikin tsananin bukata a yankunan kasashen habasha da kenya da somaliya da ke fama da fari hukumar ta yi gargadin cewa farin da ake ci gaba da fuskanta na haifar da karancin abinci a yankin kahon afirka inda mutane miliyan sha biyu zuwa sha hudu ke fuskantar barazana matsalar a cewar hukumar na kara ta'azzara sakamakon rashin tsirrai da ke haifar da mutuwar dabbobi shugaban hukumar a yankin gabashin afirka david ferry ya ce ana bukatar kara ɗaukar matakai a yanzu domin kaucewa shiga matsalar jinƙai to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To ma da labaran labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na shirye-shiryen da muke dauke da su a daidai wannan lokaci inda kuma za mu farawa da shirin nan mu koma noma. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan batun kamun kifi da yadda kasashen waje suke yin kutse a ruwan yankin yammaci da kuma tsakiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a wani bincike da ƙwararru suka gudanar sun gano cewa manyan jiragen ruwa na ƙasashen waje suna yin kutse a cikin ruwan ƙasashen yammacin afirka da kuma tsakiyar nahiyar inda suke kama kifaye da ake da su ba tare da izinin waɗannan ƙasashen ba tekun gulf of guinea yana daga cikin inda ake yin wannan ta'annati. kwararrun da suka yi wani taro a cibiyar hova da ke amurka a ƙarƙashin taken kaifin ƙarfin china a nahiyar afirka ya yi ishara akan yadda ƙasar ta china take iya faɗaɗa alaƙarta da abokan mu'amalarta na waje sai dai wani ɓangare da taron ya tattauna a kan shi Wace wata ƙwararriya agnes ibo ta yi magana a kai shine batun kamun kifi na nesa da china take yi a afirka wanda ta ce yana raba nahiyar da ɗimbin albarkatun kifin da take da shi hakanan kuma yana shafar rayuwar al'ummar yankin da suka dogara kacokau a kan sana'ar su. kuma duk da cewa china tana taka rawa ta fuska tattalin arziki a nahiyar ta afirka amma a lokaci guda tana kawo cikas wajen bunƙasar harkar wato noman kifi da kiwonsa saboda yadda take ɗebe kifin da ake da shi a tsakiya da kuma yammacin afirka ta wannan matsalar ta kutse a cikin ruwan afirka dai ba bakwa ba ce inda a shekarun baya ƙasashe da dama na turai musamman sukarin kutse a ruwan da ke makwabtaka da ƙasar somaliya da hakan ya raba masunta da dama da sana'arsu ya kuma tilasta wa wasu daga cikin 'yan ƙasar zama barayin dorar ruwa da suka yin garkuwa da jiragen ruwa da mutanen da ke ciki domin karɓar kuɗin fansa. to wani abu da za mu dubi a kansa shine batun noman yazawa a najeriya da yadda ake asarar ta kafin ta je ga inda ya kamata a sayar da ita wannan shine dai kakar tsinkar yazawa a najeriya kuma tuni masu noman nata suna can cikin gonakinsu sun da kufa aiki manoma suna busar da wannan dan marmari din domin shirya yadda za a fitar da shi zuwa kasashen waje domin sayarwa ana dai tsinkar yanya yazawa ne daga cikin watan janairu har zuwa watan mayu a kowace shekara wato tsawon watanni biyar sai da kuma duk da muhimmancin da yazawa take da shi a fagen tattalin arziki ga ƙasar najeriya ba za a rasa kalubale a tattare da noman nata ba daga ciki da akwai yadda ake asarar wani sashi mai yawa saboda karancin kayan aiki wani manomin yazawa a jihar oyo mai suna Tayi omoyajo ya bayyana cewa muna barin yazawa da yawa tana rubewa a gona saboda ba mu san yadda za mu yi da ita ba tare da cewa da akwai kungiyar manoman yazawa a najeriya kuma kasar tana cikin jerin kasashen farko na duniya masu nomanta amma da akwai ƙananan manoma da ba san yadda za su tanade ta ba domin hana ta lalacewa ko kuma sanin yadda za su isa ga kasuwannin duniya ta hanyar waɗannan ƙungiyoyin da ake da su a cikin gida johin da aka fi noman yazawa dai su ne inugu abia imo anambara ibonyi da kuma cross river a gabacin ƙasar kenan sai kuma a yammacin kasar da suka hada da oyo ondo ikiti da ogun a arewa kuwa akwai jihohin kwara kogi nasarawa benue taraba niger da kuma babban birnin tarayya abuja sai kaduna da filato daga shekara ta 2010 zuwa ta 2019 najeriya ta samar da yazawar da ta kai tan 255 zuwa tan 416 kamar yadda ƙididdigar hukumar abinci ta duniya wato fawo ta ambata to masu sauraro za mu dusa aya a nan saboda lokacin wannan shirin ya zo ƙarshe kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Sirin mu koma noma kenan to kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa za mu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da a cikin sa mai muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran. tashin shirin namu ya ta muku mu'azzin Ardabili ne domin gabatar da waka da yi kan cin nasarar juyin juya halin musulunci ta Iran da fatan masu ya kasance tare da mu kuma za su ji shirin. Akan waƙar da yi ta ci nasarar juyin juya halin musulunci a Iran shekaru 43 da suka gabata. səfərdən elədir an gaishe da kai mu'azzam zade a dabili a cikin wannan waka da gabatar mana ta tuna da cika shekaru 43 da cin nasarar juyin har musunci a nan kasar iran da fatan masu wada sun amfana kuma sun jaɗin shirin amma kafin nan a don wani sallafa shi da kammala nima da gunshin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. دل سپردن به عشق و بالیدن این زمان از شکوف زار امید خوش بود دست دست گل چیدن خوش بود گرم و سرخ و شور افزای چون شفق از افق درخشیدن خوش بود همچو آفتاب بهار شاله از جاملال نوشیدن ina ga kuma da hakan nema muka kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu. Kafin nan kuma a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa biyu hacce ne Hassan Barka da na kasance da kuke cewa mu yi ne lafiya. Thank you.